an gaishe da sarauniyar karuwai yaro zo zan aike ka da Allah idan ka je gida ka gaya uwarka ta kamun shi yana alajin da ta gani jiya bana wasa da ita idan ba ta so duniya ta ji mu da ita ta kamun shi yana kana ji ko karuwancin ma uwarka a ƙasa na take tunda ni nake haɗa ta da mutane a huta lafiya kakkamanta manta ka ba da sakona wai jama'a ina da tambaya dole ne idan kina mace kin ce kina so ko kuma kin ce eh kina sha'awata dole ne sai na miki abin da yake so abu ɗaya kenan na biyu kawance dole ne as e dey be now ta. sai kira na take tana ta zagi na yar uwanta ta kira ta ta gaya mata wai na ce familin su duka tsinannu ne Allah ya tsine musu so yanzu ga bana tsoron wuta balle ma ya ehe ba na tsoron wuta bale barkunu abu guda ɗaya da zan ce shine daga ke har sistan taki da take jin tana da dogon baki